Alhaji Muhammadu Magaji ya kake kallon wannan shiri na gwamnatin Najeriya? To, na farko dai Bashir yana gani kamar eh, wannan watakila ba matsayi ne na gwamnatin tarayya ba ƙarshe shi ne girma shugaba Buhari. Amma in matsayi ne ƙarƙashin gwamnatinsa matsayin da suka ɗauka ko za su ɗauka sai a tabbatarwa shi ne girma shugaban ƙasa an yi kuskure ko kuma za a kuskure wanda ba za mu sake ba mu hada sake irinsa. Dalili kuwa shi ne a yayin da kasan nan gwamnati tare suke taimako da biyu suke taimako yadda ya kamata ma manoma da noman kansa da kuma muka yi fata a ci gaba da ba da taimako sannan wa yake da ce za a hana shigo da taki ko za a hana taimako masu shigo da taki to wannan za ta ta kuskure babban domin akalla muna neman tun dubu ɗari biyu zuwa dubu ɗari biyar na musamman yuriya a harkar taki kamfanin da muke da su ba su da capacity ko kuma ba su da ƙarfin yin wadatar da manoman Najeriya. Na biyu NPK da ake nema yawanci manoma suke amfani da shi wannan 15-15 din ba a yin sa a Najeriya wanda ake yi 2010 ne da iri da da makamantansu wanda kamfanonin cikin gida suke yi. Saboda haka wannan kurkure ina kira ga mai girman shugaban kasa da ministan gona dukkan shugabanni kada su yarda su zauna kan wannan shawaran su dakatar da ita su canja shawara a ci gaba da taimakon harkar taki da masu taki da masu shigo da taki wannan shine matsayin kungiyar manoman Najeriya. Kana ganin kamfanonin takin da ake da su a Najeriya ba za su iya wadata manoma da takin ba? Ai Aji Bashir ne magana na fara yi na farko hmm. cewa muna nema akalla tun dubu ɗari biyu zuwa dubu ɗari biyar ne na taki a Najeriya wanda ake nema. To wannan kamfanonin da ake da su ba za su iya wadatar da manoman Najeriya ba. Shi yasa muke faɗin cewa ba za su iya ba saboda kara zauna kan wannan matsayi da kuma wannan shawara. To wani irin illa wannan shiri zai yi wa harkar noma a Najeriya? ai in an yi wannan ai in aiwatar da wannan harkar haji bashi duk taimakon da gwamnatin Buhari ta yi wa manoma wanda har abada ba za mu manta da irin taimakon da suke yi ba wato muddin aka aiwatar da wannan to an karya noma da manoman gaba ɗaya duk taimakon da aka yi a baya ya karye ko ba ma tsammanin za a zo a ce manoma daga baya za su zo su samu daman da za su biya ba su sukan da suka ci musamman waɗanda suka samu matsalar ruwa da ruwa ya ɓata gonakinsu wanda suke da fatan an yi amfani shekara mai zuwa su biya ba su da sauransu to muddin aka yi wannan tsarin sai ya tabbatar ma mai girma shugaban kasa cewa an karya noma da manoman Najeriya. Ta yaya kuke ganin za a taimaka wa manoma domin inganta harkar noman? To wannan abin da muke faɗi kullum wannan abin da ake yi na aka ɗaukun nan yanzu ka duba shekarun na an samu canji. Kullum mun sha faɗi, mun sha rubutu, mun sha samun ministoci da sauransu cewa a dinga baiwa manoma kayan aikin gona a lokacin da ya kamata. muddin ka ba manomi taki ka ba shi iri ka ba shi kuɗi ba kuma wai manemi ba a ba asalin manoman a cikin lokacin da ya kamata kamin mafarkon damuna ta faɗi manomi ya yanke hukuncin cewa yana da kuɗi yana da taki da iri to shi ke yanke hukuncin cewa ga irin eh, yawan gonan da zai iya nomawa to in an yi wannan a samawa wa manoma mu a cikin sauƙi su samu dama a yi aikin noma irin na zamani domin abu ya wuce karfi yadda ake tsammani a yanzu to idan aka yi wannan ina tabbatar maka tana saba musu kasuwa manomi ya zai noma masararsa ko noma dawansa ko geronsa ko wakensa ko wani abu in farashi ya yi ƙasa inda shi bai wa wato shekara mai zuwa ba zai noma kuma in ya yi dole ba zai ne don dole amma an karya shi saboda haka in an yi wannan sai a sama masa kasuwa zai ta sayi amfanin gonan a cikin farashi mai kyan da bai yi sama ya wanda masu saye ba dai kuma ƙasashen da yawa da manoma ba to in an yi wannan an taimaki noma da da masu noman kansu Alhaji Muhammadu Magaji mun gode sosai da wannan bayani da kai mana Alhaji Bashir na gode sosai